Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa da ku a cikin kashi na bakwai na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna gaskiya ɗaya ce. a garin dutsen langa jami'an 'yan sandanmu maryam da hashimu suna kan binciken kisan da aka yi wa musa dan kwangilar nan mai aikin ginin sabuwar cibiyar matasa ta garin makamar da 'yan sandan suke da ita zuwa yanzu ita ce jita-jitar cewa musa ya ɓaci a ɓangaren cin hanci wannan zai iya zama yana da alaƙa da mutuwarsa amma ba su iya samun wata hujja akan hakan ba musa dai ya yi aiki da adam shugaban matasan dutsen langa kuma da alama adam ya yi wa 'yan sanda karya game da yadda kusancinsu yake da musa wannan shi yasa 'yan sandan suka yanke shawarar zurfafa bincike akan adam ta bayan fage kuma sun yi alkawarin ba da lada ga duk wanda ya kawo musu wani bayani da zai kai ga kama wanda ya kashe musan a dai bangaren kuma matasa abokanmu guda uku wato faruku da bilki da jamilu su ma suna ta kokarin gano abin da ya dabaibe mutuwar musa a kashin da ya gabata faruku ya je garin mangarori wanda ke makwabtaka da su ya gano cewar wasu 'yan siyasar garin mangwarori ne da wani shafin yanar gizo mai yada labarai suka tunzura matasan garin ta hanyar jingina wa mutanen garin dutsen langa musamman ma musa babuji zargin cin hanci a lokacin da faruk yake mangwarori jamilu da bulki sun gano wani abu babba a yanar gizo yanzu kam matasan su uku sun yanke shawarar kai wa 'yan sanda bayanansu Sunan wannan kashin dai shine sabuwar makama. Kuma za mu fara ne daga charge office ɗin garin dutsen langa. Maryam na yi bincike akan Adam ta bayan fage. Da kyau, ka samu wani abu mai ma'ana? To, da alama dai Adam ba shi da wata matsala. Bayan aikinsa na shugabancin matasa da yake yi. Yawancin lokaci kuma yana mayar da hankali wajen rubuce-rubuce a yanar gizo game da ayyukan raya ƙasa. um, sannan kuma yana karatu irin na lokaci-lokaci don zama lauya Hmm. wannan kan yana da buri Sikiya kan shigo barka da rana me kuke nema an turo mu nan ne ni da abokanai na daga bangaren karban baki an faɗa mana cewa kuna bincike akan maganar musa babuji wannan gaskiya ne suna na Sufeto maryam wannan kuma abokin aikina ne hashim suna na bilki waɗannan kuma abokanai na ne faruk da jamilu ah, sansanin ku yawwa kun zo ne saboda ladan da aka sa game da bayanin kisan musa babuji eh to amma muhimmin abu dai mun muna so mu taimaka ne to mun ji ku fara mana me kuke tafa da shi muna da kyakkyawan zaton cewa ta yiwu an yi wa malam musa barazana ne game da wata cuwa-cuwa aha ba me yasa kuke wannan zaton mun samu wata tattaunawa ne tsakanin marigayi malam musa da mai girma jibu ɗaya daga cikin sanatocin yankin nan Jibo yana yi wa Musa barazana. Yana son wani kaso ne daga cikin kuɗin ginin cibiyar matasa. Ta yaya kuka samu wannan tattaunawar? Eh, mun samu ne ta yanar gizo. Kun yi kutse kenan cikin shafin Musa? Wannan ya saba doka. Amma abin da aka binciko zai yi muku amfani. <laughs> Kuma kun san yanayin binciken 'yan sanda? Ta yadda za ku iya auna abu mai amfani a wajenmu? Muna da dukkanin tattaunawar dalla-dalla ran ke daɗe. eh abin ya fara ne tun daga lokacin da malam musa ya ci nasarar samun kwangilar ginin cibiyar matasan shi sanatan ya ci da kaso a cikin kudin amma shi malam musa bai yarda ba kada mu yi azarbabi kuna nufin kun samo dukkan waɗannan bayanan ta kawai duba shafinsa na dandalin sada zumunta haka ne ranke daɗe ta yaya za mu tabbatar da cewa shafin na musa babuji ne ba wai kawai shirya hakan kuka yi ba don ku karɓi lada mun taho da wasu takardu da muka fitar na gani ga su ranke da mm. to mun gode shikenan a yanzu za mu duba abin da kuka bamu daga nan za mu neme ku to mun gode to shikenan mun gode to wa zai yarda da wannan hashinmu kowa ya san cewa musa ya ɓaci da cin hanci yanzu kuma waɗannan yaran su zo suna cewa ya ƙi ba wa 'yan siyasa kuɗi abin kamar tatsuniya ta yaya mutum kamar mai girma jibo zai tattauna batun cin hanci a yanar gizo To, abin da kuke faɗa ɗin nan fa yana da ban mamaki. Haka ne ko Aisha, a gaskiya ma saboda ban mamakinsa ne ma 'yan sanda ba su gaskata mu ba. Ni da ma ina ta zargin akwai wata badakala game da wannan cibiyar matasan. Shi ya sa ma nake gudanar da wani bincike da zan yi rubutu a kai, kamar yadda na faɗa muku. Amma ban taɓa tunanin abin ya kai haka ba. Su 'yan siyasa suna son wani kaso daga kuɗin da aka bayar don ginin cibiyar matasan. Shi kuma ɗan kwangila ya ƙi, saboda yana so ya yi amfani da dukkanin kuɗin wajen aikin ginin. wato kenan Musa ya gwammaci ya rasa ransa akan ya bada cin hanci? To wai sani ne. wato kun ba wa 'yan sanda kwafin takardun da suka kunshi tattaunawar? A'a. A'a kuma Jamilu, me ka ba su feto Maryam? Na ba ta hoton shafin Malam Musa ne kawai na my page. Ah, me ce? Hmm. Na lura da alamun 'yan sandan suna ganin su manya ne, kuma sun raina mu, kuma daga gani ba su amince da duk abin da muka faɗa ba. Sannan ni ba na so mu miƙa hujjojinmu ga waɗanda ba su dace ba fa. <laughs> Yanzu dai kana nufin mu huɗun nan ne kawai muka san wannan maganar? Ƙwarai kuwa, ai mu hudun nan ne kawai muke da rubutacciyar hujja akan abun ashe wato malam musa duk abin da ake dinnan bashi da laifi kokari ma yayi na yakar cin hanci da rashawa sai gashi ana yi masa kallon mai cin hanci yaya abin yake ne lalle akwai buƙatar mu gano yadda abin yake to bari mu yi nazarin hujjojinmu don mu gano me muke da shi zuwa yanzu to ya batun tambayar da adam ya yi wa musa game da masu girma a hirarsa ta yanar gizo kuna jin ya san wani abu wannan tambaya ce mai kyau wannan wani abu ne da ya kamata mu bibiya ɗaya abin da ya kamata mu gano shi ne yadda jita-jitar musa yana da cin hanci ta yi ta taso jamilu mu duba labarin da musa ya yada a shafinsa na mapage wanda aka nuna cewa ya ɓace da cin hanci wani shafin yanar gizo ne ma ka ce ya wallafa shi tsaya mu gani bari na duba aisha bari na amfani da kwamfutar ki bismillah jamilu na gode shafin da ya wallafa labarin shine guntsi fesar yawwa labaran guntsi fesar ne su suka tunzara matasan mangwarori suka afka masu zanga-zanga na kungiyar kwadagon dutsen langa ai ba banza ba wannan shafin jaridar na tabbatar labaran karya suke yadawa don tayar da fituna da gangan dole mu gano wa yake shirya wannan makircin kwarai kuwa to ki zo ofishi na kai tsaye a mai gadi na ne kawai ya rage a sauran ma'aikatan duk sun tafi <laughs> a ya ma riga ya zo to sai na ganki <clears throat> adam mai girma fati ce yanzu nan za ta zo sai mu fara tattaunawa to yayi mai girma jibo ina fata babu wanda ya ganka yayin da ka shigo nan zai fi kyau a ɗauka ba mu da wata alaƙa tsakaninmu. Ai sai da na tabbatar da hakan ranka ya daɗe ba wanda ya gani. Yawa shigo. Barkanku da yamma malamai. Sani da zuwa mai girma fati. Zauna mana. Na gode mai girma jibu. Barka da yamma malama. Adam ya kake? Na ji daɗin ganinka. Ya rayuwa ya ayyuka da sauran harkoki. Lafiya ƙalau malama. yawwa to bari mu yi abin da ya kawo mu nan yanzu abubuwa da dama sun faru a 'yan kwanakin nan a dutsen langa wadda ita ce babbar mazabar mu a wannan yanki hakika ba mu yi tsammanin magajin gari zai dakatar da ginin cibiyar matasa har sai abin da hali ya yi ba ku duba fa jam'iyyar mu ce wato haɗin kan al'umma ta dage wajen ganin sai an gina cibiyar matasan nan kuma ta biya amma idan aka jingina ginin cibiyar matasan zuwa wani dogon lokaci hakan zai jawo matsaloli ga jam'iyyarsa ta madogarar al'umma wannan cibiyar matasan za ta taimaka mana kwarai wajen jan hankalin matasa su zaɓi jam'iyyar mu. haka ne amma fa idan an kammala ginin zan yi magana da magajin gari don na shawo kansa ya janye dakatar wadda ya yi to saurara adam matsayinka yana da muhimmanci kwarai a gare mu mutane sun amince da kai saboda baka da wata alaka ta zahiri da wata jam'iyyar siyasa sun saki jiki da kasancewar ka na kowa za su ɗauka kana magana wadda babu son rai a ciki eh ga misali ina aiki ne kai tsaye da magajin gari kuma baya zargina akan komai to yaya batun kisan malam musa har yanzu 'yan sanda ba su kama kowa ba ba wanda suka kama zuwa yanzu dai na ji an ce suna shan wahala a binciken nasu har yanzu ba su samu wanda suke zargi ba sun zo wajena ba da dadewa bayan rasuwar malam musa me yasa ya kamata kai a hankali fa eh to, tabbas sun san cewa na yi aiki tare da malam musa sun tambaye ni su amma na faɗa musu cewa ban san shi sosai ba da kyau muna so ka zama ganinmu da jinmu ta ƙarƙashin ƙasa don mu ɗauki dukkan matakin da suka kamata wajen kare mu ta majalisa kuma mu cire magajin gari mu sa wanda muke so zan yi iya bakin ƙoƙarina a nan ne wannan kashi na yau ya kawo ƙarshe da alama adam ya gaza a matsayinsa na shugaban matasa mai mutunci kuma na kowa tuni dama 'yan sanda da matasan nan namu masu bincike na ƙashin kansu suke zargin cewa tayu adam yana ɓoye wani abu amma shin za su iya samun wata hujja ku biyo mu a lokaci na gaba don wani gayataccen kashin na wasan gaskiya ɗaya ce kuna iya sake sauraron dukkan kashe-kashen waɗannan shiri ta adireshin mu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka ko kuma ku ziyarci dandalinmu na sada zumunta wato facebook kafin wannan lokaci nake cewa sai an jima. Sai da muggan laifuka.